Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Harkar almajirci na ci gaba da jawo hankulan ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane kan tarin matsalolin da almajirai ke fuskanta, waɗanda har yanzu an kasa warware da dama daga cikinsu. da ƙudurin inganta harkar almajircin ne wata ƙungiya a Najeriya ta shirya taron 'yan jarida don neman gudunmuwarsu wajen wayar da kan al'umma, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a shirin na taɓa kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu, addinai da kuma zamantakewa. Masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. madalla. To kamar yadda watakila kuka ji a shimfiɗar shirin, a wannan makon za mu duba irin gudunmuwar da kafofin yaɗa labaru ke bayarwa wajen wayar da kan al'umma game da inganta harkar almajirci a tarayyar Najeriya. Duk da rashin samun kwakwar mafita daga tarin matsalolin da harkar almajirci ta daɗe tana samun kanta a ciki. Wata ƙungiya da aka fi sani da NIM Foundation ta ƙudiri niyyar warware su ta hanyar wayar da kai. Alhaji Ɗanlami Bala Gwammaja shi ne mai kula da aikin da ƙungiyar ta sa gaba a jihar Kano da ke arewacin Najeriya da ya yi ƙarin haske game da manufar ƙungiyar ta NIM Foundation musamman dangane da almajirci. Sha'awar NIM Foundation ko kuma manufar NIM Foundation akan harkar almajirci a Kano wato abu ne wanda ya danganci ƙara fito da matsalolin almajirci da halin da almajirai suke ciki ƙarara domin mutane su fahimci matsalar sosai saboda tunanin nim foundation mutane ba su fahimci ko ba sa yi wa ba sa kallon ainihin matsalolin yadda ya kamata su kalle su wato ana kallon matsalar kamar karama ce to amma a gaskiya babba ce to isa nin foundation ta fito da wannan aiki domin ta ƙara fito da matsalar mutane su fahimce ta sosai domin a samu a tallafa harkar dan a samu a gudu tare a tsira tare to ko ce manufar shigo da kafofin yada labaru musamman ma 'yan jarida waɗanda ke fita su ɗauko rahotanni a wannan al'amari na almajirci har wa yau dai ga alhaji lami balagon maja da karin haske a kamar da na yi bayani a baya wannan aikin na almajirci da foundation abu ne wanda ake so a yada yanayin da almajirci da almajirai suke ciki duniya ta sani musamman ma mu a nan kano mahukuntanmu domin su samu su kirkiro ko su bijiro da dokoki da za su gyara harkar to ka ka shigo da dan jarida kusan ka samu sama da rabin ma abin da kake so domin ka samu ka cimma wannan manufa wannan shine dalilin tare yan jarida domin su taimaka mana su shiga wannan aiki tare da su an jima hukumomi da kungiyoyi da sauran jama'a da suka damu da yanayin halin rayuwar da almajirai ke ciki suna ta kokari amma ba tare da samun mafita ba dr bala muhammad na sashen koyon aikin jarida na jami'ar bayero da ke kano yana ganin tsayawar kafofin yada labarai na iya kawo sauyin da ake so kan harkar almajircin. Wato matsalar da take faruwa a Afirka shi da idan wannan gwamnati ta zo da shirye-shiryenta masu inganci. Idan wata gwamnatin ta zo ba wannan bane a gabanta sai ta rushe wannan ta watsar da shi shi kenan an yi asara to muhimmancin 'yan jarida cikin irin wannan shine su ba ruwansu da wace gwamnati take aiki inda dai kafofin yada labarai ne masu zaman kansu yawanci to yawanci za su iya ci gaba da wannan zance ta yadda zancen ba zai mutu ba domin yanzu a wannan taro da aka yi kaga kafofin yada labaran nan sun kai talatin amma daga cikinsu za ka iya samun irin naku na kasashen waje wajen guda uku ko hudu sannan ga kuma kafofin talabijin da rediyo masu zaman kansu su suka fi yawa na gwamnatin ba bai fi ɗaya ko biyu ba ma'ana kenan an samu kafofin yada labarai yanzu da yawa waɗanda suke ba na gwamnati ba su kuma irin waɗannan kafofin yada labarai suna da matukar tasiri shi yasa dole ne a saurare su a taron na neman kafafen yada labarai su ba da gudunmuwa wajen inganta harkar almajirci a najeriya an taɓo batutuwa da dama musamman don a rage irin wahalhalun da almajirai ke fama da su a lokacin zamansu a makarantun allo. sau da yawa ana kai yara masu karancin shekaru ga rashin abinci ga rashin wurin kwana ana kuma ɗorawa yaro aikin da ba zai iya ba to ko yaya alarammomi ke duban al'amarin Malam Habu alaramma ne da shi ma ya halarci guntaron. To matsala dai ta farko mu abin da muke gani ya ta'allaka ne ga su iyayen yara. Wani ɓacin rai ne ya sa shi ko tsakaninsa da mahaifiyar yara bai ma isa aka yi makanta ba sai a ɗauko shi a to da shi makaranta. Wasu kuma iyayen sun ɗauko su ne da manufa mai kyau sun kawo su makaranta to amma inda ake samun matsala su iyayen ba sa bibiyar ina yaren suke ya kamata in ka kai yaro makaranta ka dinga bibiya wajen malaminsa ka ga da tarbiyyar da take a hannun lokacin da yake a gida a wajenka da kuma lokacin da ya da wajen malami ta ci gaba ko ta yi baya to su kuma mun san lokaci ya canza ba kamar na da da ake ɗaukar nauyinsu wani mutum ɗaya sai ya ɗauki nauyin alarma na abincin da zai ci to yanzu alarmomin da su suna fafutuka abin da za su ci su kuma iyaye suna can a gida ba su damu da ina yaran su suke ba to idan so ake a gyara da me da me ya kamata a ce an yi wa gyara musamman abin da ya danganci rayuwar yaro a harkokinsa na karatun alkur'ani har wa yau ga alaramma habu da ƙarin bayani. To shi na farko abin da yaro yake bukata ma na jin daɗinsa idan an kawo shi makaranta, ya zamanto yana da gurin da zai kwanta mai kyau wanda yake a wadatashe sannan kuma ya zamanto akwai ban ɗaki wanda gurin nan mai tsafta ne shine shimfiɗa ta farko da mutum zai sannan kuma ya samu mal a kai shi wajen malamin da shi ma ya fahimci alƙur'ani idan an kai wajen wanda bai fahimci alƙur'ani ba to su duka su biyun suna cikin duhu ne domin akwai malaman da suke da makarantun da dama kuma yanayin alƙur'anin fahimtarsa tana da rauni shi ma Dr. Bala Muhammad na sashen koyon aikin jarida na Jami'ar Bayero ta Kano ya yi fatan gwamnatocin arewacin Najeriya za su saurari kiraye-kirayen da ake musu da kunnuwan basira don inganta karatun almajirai tare kuma da zamanantar da shi. Muna kyau zaton cewa yanzu gwamnonin Arewa idan aka ci gaba da wannan zance na almajiri aka yi ta nana tashi aka yi ta ya galgala shi kuma aka ƙi daina zancen to da alama sai su waiwayo su san cewar e lokaci yayi da ya kamata su zo su zauna su gyara kaga yanzu kamar gwamnati tarayya ta yi wani kokari na model quranic schools da aka yi din nan amma yanzu abin da yake faruwa shine saboda ingancin makarantun da kyan kansu da tsarinsu da tsaftarsu da abincinsu da kwamfutarsu har iyaye waɗanda suke 'ya'yansu a makarantar boko suke sun cicciro 'ya'yansu sun kai waɗannan makarantu waɗanda aka yi dan almajirai to idan kafofin yaɗa labarai suka tsaya to babu shakka za su iya canja duniya ma ba harkar almajiri ba su suka taimaka aka yaƙi polio su suka taimaka aka yaƙi boko haram su suka taimaka duk wata matsala take tasowa duniya in kafofin yaɗa labarai suka haɗa kai suka haɗa ƙarfi kowa ya ji cewa da gaske ake yi to idan mutane 'yan siyasa shugabanni suka ga wannan abin shi ya damu mutane to muna fatan in Allah ya yarda za su karkato kan abin da ake bukata su yi insha Allah to Allah ya sa a dace ya addinai musulunci kiristanci ina masu sauraro a nan za mu sallama da ku ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman ma wakilinmu a Kano Abdulrahman Kabir ni na ku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa na DW a alayyar su da su a duniya